da mu cikin wannan wata mai alkhairi wata mai albarka watan rabiul awwal watan haihuwar fiyayyen halitta na muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na sanar da mu taron maulidi na insha Allah ranar sha ɗaya ga watan rabiul awwal hijira dubu da hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai bakwai ga watan goma ran juma'a kenan bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda za mu zauna a nan lungun malam sadauki da ke dala wato ya ka zo titin dala kenan sai a tambayi rijiyar ɗan kada daga na rijiyar ɗan kada sai a ce lungun malam sadauki insha Allah za ka sami mu a wannan lungu mun zauna da karfe tara na dare zuwa wayewar gari insha Allah kuma kamar yadda muka faɗa za mu karanta khasa'isul rasul wato abubuwan da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su na darajoji wanda bai wa wani ba ba shi ba alayhi salatu a na cikin littafin maulana sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu babban malami mai ba da fatawa na najeriya gaba daya a cikin littafin mai suna siratun rasulil azam yau muna dauke da bayani akan mafarkin kifi mafarkin kifi alheri ne eh, galibinsa alheri ne amma kafin in bara ba ku labari a wato lokutan kira biyu zuwa hudu na la'asar agogon najeriya sannan sai goma na dare zuwa sha biyu na dare agogon najeriya in kira karfe goma ka ji baka samu ba ka dan ba da tazarar minti talatin zuwa arba'in Eh, haka shi ma biyun ka kira dot ka ji ka ba da tazarar minti talatin zuwa arba'in insha Allah ka kira za a ɗauka an ka kira ka ji tana kashe a wannan lokutan to eh, ba mamaki wani abu ne ya bujuru wanda ba zai bari a ya amsa wayoyin a lokacin ba musamman yanzu muna cikin lokutan maulidi bacci yana ɗan yi mana ƙaura wani lokacin Allah Ta wa ta'ala ya datar da mu ya ba mu ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wato mafarkin kifi kamo shi kaga kana yin sun sa a cikin bacci ka kamo shi to wannan yana nuna cimma hadafi wato abin da kake so ka cimma a za ka cimma sa kana da wasu burka kana da wasu abubuwa da kake ta kai kawo a kana so ka ga ka cimma wayannan al'amura wannan al'amura sa iya zama gini ne kake yi kana so ka gama ginin nan a aure ne za ka yi a wani aiki ne kake nema kake ta faɗi tashi a'a wani ah, matsayi kake so ka kai a aikin promotion ne to idan kai mafarki to dama kana ta addu'a kana ta roƙon Allah kuma kana sawa a maka a maka addu'a to idan kai mafarki da ka kama kifi a to a insha Allah tabaraka wa ta'ala ka kama ka abinda kake so ka cimma na buri ka kama ah, har ila yau shi kifin ibn siri ne ce wato ba kaɗai cin mahadafi ba yana ɗauke da samun alkhairai to ka san shi alkhairai a wannan zamanin ko da dai ba a wannan zamanin ba an ce alkhairi galibi a ƙur'ani ma nuna mana a kuɗi ana fassara su da alkhairi yau fakatibuhum ina alimtum fihim khairan kaga in tun fihim hirfatan kenan in ji malaman fassara aka fassara abin da sana'a hanyar samun kuɗi wa inna li hubbil khairi la shadid dan adam mai son alheri ne suka ce ai kuɗi ake nufi so da ka to kamin ki wato fafarkin kifi ka ganshi baje baje gashi malam to wannan yana nuni samun alkhairi E kuma zaka samu kuɗi ne baje baje ake maka bishara eh ta yiwu kana ta addu'a kuɗi kuɗi kuɗi su zo kuɗi su zo to sai a maka bushara kamar yadda nake gaya muku mafarki in ma ya zamo gargaɗi wa in ma ya zamo bushara to kana addu'a shiru kana so ka ji cewa yaya addu'an nan ta shiga kuwa na kwankwasa kofa na kwankwasa an buɗe ko ko ba a buɗe ba to in kai mafarki ka ga ka kana ganin kifaye ga sunan mafarki to wannan yana nuna cewa insha Allah addu'a ta kwankwaso kofa ta kongwasu eh, an buɗe musamman a ce kuma ka kama shi kai musamman a ce bayan ka kama ka soya shi musamman a ce bayan ka soya din kuma ka ci a wane mutum ai kawai a fara shiri eh a fara shiri mu a fara laluban almajirai mu a fara lalubo a ce mu kakkawo akawun ɗin mu a cika mana namu account ɗin da manyan kuɗaɗen da za su zo insha Allah tabaraka ta'ala da ba a so a mafarkin kifi shine a ganshi akan gado eh wannan ba a san haka a ganshi kan gado ko kan shimfiɗan mutum wannan ba a so a ga kifi akan haka saboda haka mutum sai ya addu'a sai ya dafa yi Allah tabaraka ta'ala ya datar da mu ya taimake mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ma'assalam